Alhaji Isiyaku Ibrahim Madugu wani hali ake ciki a jamhuriyar Benin. To jiya sojoji sun je wai sun afka ma tsohon shugaban ƙasa yayi buni. To amma daga ƙarshe wai za su an zo a tafi da shi ne wannan ta hanyar jita-jita kenan. To mutane kuma suka zo da tsakinsu da kwarkwata suka ce ina su dai ba za a taɓa tsohon shugaban ƙasa ba aka yi ta rigima da ƙone-ƙone can arewan ƙasa an samu inda aka yi wannan zanga-zanga. Ma'ana a yau komai ya lafa kenan? Yau abin fa bai tsaya ba tukun. 'Yan sanda sun suna ta jefa barkono zanga-zanga ba a daina ba tsohon shugaban kasa yana cikin gidansa a zaune waɗansu sun yi ɗamara ma daga arewa ƙasar nan suna so su zo saboda jin cewa za a taɓa lafiyar tsohon shugaban ƙasa ko da yake sojoji sun ƙaryatas. Ma'ana dai zanga-zanga ta samu karbuwa ga jama'a kenan. to a takaice idan zan yi amfani da abin da muke gani har yanzu ban ga alaman al'umma za ta yadda da abin da ke faruwa yanzu ba saboda mafi rinjaye a mutane mafi rinjaye su ne ba su yi na'am da wannan al'amari ba an fara fa mutuwa a gurin nan fa an fara kashe-kashe to yaya harkokin yau da kullum komai na tafiya daidai daidai ne ba za a ce lalle komai yana tafiya daidai ba saboda harka ba ta tafiya kamar yadda aka saba kowa ma a tsorace yake bari mu dan koma baya dangane da kewaye gidan tsohon shugaban kasa boniyayi kan cewa ba kama shi ake son ai ba amma yanzu haka rahotanni sun nuna cewa jama'an tsaro sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa jama'a da ke kewa da gidan wannan ba yana nufin so ake a kama shi ba eh to ga misali biri yayi kama da mutum amma dai kamu dai ba a kama shi ba yana nan ya fito ma yayi yi ɗan jawabi a takaice kuma sun nuna cewa su ba abin da ya kai su kenan ba duk wannan abin da suka yi akwai abin da suke nufi kuma an yi amfani da karfi sosai haji siyaku sanin kowa ne tun farko duk yunkurin da tsoffin shugabannin benin suka yi kan shugaba patrick salon ya sauya matsayinsa na hana jam'iyyun adawa shiga takara ya ci tura haka aka gudanar da zaɓe kuma sanar da sakamakon wucin gadi ta haifar da wannan bore to gashi yanzu hukumar zaɓe ta ce za ta sanar da sakamakon ƙarshe me hakan ke nufi eh to wannan ba abun mamaki ba ne ba shine shugaban ƙasa ya riga ya ya lashi takobin cewa abin da yake bukata shine kawai ya sa a gaba yana so ya canza tsari ga alama kenan kuma abin da da kowa ma ya fahimta kenan sai sa ya samu rinjaye a majalisa in ya so ya kirkiro doka a yanda za ta fiye masa mutane kuma an yi an yi an yi an yi an turo mutane don su yi sulhu daga kasashen waje yaƙi ya yadda sai ya nuna shi ya amince to can sai kuma ka ga abin ya, ya kuma canza to menene makomar kasar in aka tafiya haka to a takaice dai makoma to allah shi ya san gaibu amma abun yana da ban tausayi saboda an daɗe ana kiwon wannan demokradiyya kuma ana jin daɗi yadda kowa wannan shugaban ya yi ya ba wannan wannan ya yi sai yanzu kawai wannan kwatsam ya zo yana so ya sake tsari irin a zauna dindindin mutanen kasan kakaka ba sa so ba wanda ya yi na'am da wannan Allah kaɗai san kuma abin da zai faru nan gaba. Alhaji Isiyaku Ibrahim Madugu muna godiya da wannan dama da ka bamu. Ni ne da godiya abba.